wannan ɗabi'a ce ta 'yan najeriya gaskiya su 'yan kasuwa masu sana'ar mai da gidajen mai ba wani abu suka yi sabo da ya saba da shauran 'yan uwansu 'yan najeriya 'yan kasuwa ba mun ga yadda aka kuka da masu sayar da tufafi da kayayyakin da suka shafi sutura lokacin azumi yadda suka ɗaga farashin saboda farashin dala mun ga yadda aka yi kuka da 'yan kasuwa masu sayar da kayayyakin abinci lokacin azumi da ma kafin lokacin azumi To masu bibiyar Africa Hausa News barkanmu da shigowa kai tsaye inda zamu tattauna wani muhimmin batu da ke ciwa 'yan Najeriya tuwa kwarya a baya-bayan nan. Wato shine wani kazamin dogayen layi a gidajen man fetur na sassan Najeriya da ake fama da shi a wannan mako biyo bayan fara buɗe baki da dariya da 'yan Najeriya suka yi na samun saukin farashin dala Amurka kwatsam sai gashi an samu waɗannan dogayen layuka a gidajen mai rahotanni sun tabbatar da cewar daga naira shida ko bakwai da 'yan motsi a yanzu farashin litir mai a najeriya yana kaiwa har naira dubu guda a wasu wuraren ma kamar na 'yan bumburutu sai ka siyi litar akan naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko ma wani abu da ya haura haka to da fatan za ku bi mu a cikin shirin tare da rattaba mana subscribe da likes da share domin samun sabbin shirye-shiryenmu kan wannan batu za mu duba da irin wannan yadda wannan wahala ta jefa 'yan najeriya cikin hali na kunci za a ga cewar al'umma sun koma tafiyar kafa a wasu wurare ko kuma an samu matsanancin karancin ababen hawa na haya a titi da kuma tsadar su kansu ababen hawan kuma domin tattauna wannan batu muna tare da babban mai sharhin da muka saba zo muku kai tsaye a cikin wannan shiri inda za mu ji irin hangen da yake da shi kan wannan matsala barka da shigowa yau barka dai ga wannan dambarwa da za mu iya cewa ta ƙara kunnuwa biyu bayan matsin tattalin arziki da 'yan najeriya ke fuskanta da wahalhalu iri-iri tun bayan rantsar da gwamnatin shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ana ganin kamar masu sayar da mai a najeriya su ma a ce sun wasa wukar su ne bayan sun ga dala ta fara saukowa kuma kwatsam kawai suka fara rufe gidajen mai talakawa suna ta unkunin cewar ba sa son su rage farashi ne saboda sakowa farashin dala shi yasa suka jefa 'yan Najeriya cikin wannan tasko kamar ya haka wannan al'amari to kamar yadda kai bayani uh, wasu na ganin cewa su masu kawo man musamman su da man fetur din uh, saboda yadda yadda dala take karyewa ya sa suka dan ja baya saboda kada su kawo su yi asara duba da cewa dala ba ta da wani tsayayyen farashi a halin yanzu a kasuwannin bayan fage da kuma da ma hannun gwamnatin tunda ita kanta gwamnatin takan kara kuma takan rage ah, duk da dai su dillalan sun ce ba wannan ba shine dalili ba sun ta'allaka shi matsalar ko kuma sun ta'allaka laifin akan karancin kananan jirage da za su ɗauko man daga babban jirgi da yake kawo man daga waje ya tsaya daga can nesa inda kananan jirage suke ɗauko man su kawo shi kafin daga nan kuma a ɗora motoci su baza shi zuwa cikin kasa to ko ta fuska akan leshi dai za ga ita wannan matsala ba baƙuwa ba ce ga ɗan najeriya matsala ce da duk wanda ya shekara kamar talatin arba'in a najeriya ya santa kuma takan zo lokaci-lokaci ta koma saboda haka wannan zuwan da ta yi ba wani abin mamaki ba ne na farko dai za ta wuce duk da kuma ba za a ce shi ne zuwanta na ƙarshe ba tun da bayo ta fara zuwa ba na biyu kawai za a iya cewa wannan karanta zo ne daidai wata gaba da 'yan Najeriya suke cikin wani mawuyacin hali wanda za mu iya cewa kamar ba a ma taɓa sa ba a tarihin wuya da 'yan a tarihin wuya da 'yan Najeriya suke sha. Ah, wannan ne karo na farko da kayan abinci ya yi tashin da bai taɓa yi ba. Wannan ne karo na farko da abubuwa na rayuwa dukkan wani abu da ya zama dole kamar irin su magunguna ah, da ake sha idan ba a da lafiya da sauran kayan bukatun yau da kullum da wutar lantarki da ruwan sha komai yayi hawan da ba a taba gani ba saboda haka shi isa ga kamar ita wahalar man fetur din a halin yanzu ita ma ta zama ta ji hankali sosai kwarai da gaske amma ba wani sabon abu bane kuma sai da lita akan dubu daya daidai ba a taba yi ba amma dai a baya an sai da galan akan dubu biyu dubu uku duka an yi ina ga wannan gaskiya abu ne da 'yan najeriya za mu iya cewa ba za a iya cewa ina gizo ike sakar ba saboda kowa zai zame ce maka shi ba shi ba ne ita kamfanin nnpc ta ce tana da isasshen man da zai iya kai kasan nan har zuwa wata guda to kaga ba laifinta bane kenan su dalalan man fetur sun ce su kuma suna da motoci da su ɗauko mai sun kai suna nan suna jira su waɗancan jirage tambayar ita ce da ake cewa babu su 'yan ƙananan jirage ina suke da ina suke wa ike kawo su yanzu da ba sa nan ina suka tafi me isa suka tafi waɗannan su ne tambayoyin da ya kamata a ce kuma tsaro sun shigo cikin wannan abu saboda wannan abu abu ne da ya shafi rayuwar jama'a kai tsaye ya shafi rayuwar al'umma kai tsaye ne ina ganin ya kamata a ce hukumar tsaro ta faranka da sai ta shiga ta bincika waɗannan jirage ina suke waye ɗebe su saboda waɗannan jirage kamar yadda ake tsaron 'yan siyasa da shugabanni su ma ya kamata a tsaron su tunda eh, da rashin su na kusan sati ɗaya sati biyu zai tada hankalin ƙasa baki ɗaya ya kamata a ce su ma ana ba su wani kulawa ta musamman kamar ka yi batun cewar uh, gwamnati ta ce ba ita ba ce dillalan man fetur sun ce ba su bane amma kamar ana ɗora alhakin cewar kawai dillalan man fetur ɗin sun shigo da wannan matsi ne uh, kamar da gangan saboda a gallazawa 'yan najeriya kasancewar uh, wannan farashin dala na amurka da yake rugurguzuwa har ta kai ƙasa da naira dubu guda a 'yan kwanakin baya ana ganin cewar Eh, halin na 'yan kasuwa sun saba su sayar da kaya su daga farashi a duk sanda farashi ya tashi amma idan ya sauko saboda kyashi da eh, kamar mugunta ta 'yan kasuwa da ake zargi cewar eh, na ƙin rage kayayyaki ne ya saka kawai sai suka to bari su kukkulla gidajen man domin 'yan najeriya su ci gaba da ji a jikinsu kafin watakila su yi amfani da wannan dama har dalar amurkan eh, da take sakowa ya zama da cewa kayan da suka siyo da tsada sun siyar da tsada watakila ma fiye da yadda suke siyarwa a baya kamar ya za a yi da wannan batu da al'umma suke ta kamar tofin alatsi ne cewar kawai 'yan kasuwa ne suka sake jefa su a cikin masifar da daman suka saba jefa su to wannan magana da kai za mu raba ta gida biyu kamar batun da kake na 'yan kasuwa suna kulle gidajen man wannan sai mu ce at lower level kenan a ƙasa kenan a mataki na ƙasa shi kuma a mataki na ƙasa ɗabi'a ɗan najeriya ce ba mai gidan mai ba kawai mun ga yadda aka kuka da masu sayar da tufafi da kayayyakin da suka shafi sutura lokacin azumi yadda suka ɗaga farashin saboda farashin dala mun ga yadda aka yi kuka da 'yan kasuwa masu sayar da kayayyakin abinci lokacin azumi da ma kafin lokacin azumi wannan ɗabi'a ce ta 'yan najeriya gaskiya su 'yan kasuwa masu sana'ar mai da gidajen mai ba wani abu suka yi sabo da ya saba da shauran 'yan uwansu 'yan najeriya 'yan kasuwa ba amma idan aka tafi sama batun cewa sun ki kawo mai saboda dala gaskiya ni ba na tunanin wannan saboda dalili shi kamfanin mai na nnpc shi kadai ne yake iya zuwa kasashen waje ya je siyo mai a halin yanzu babu wani kamfanin mai da yake da ikon da zai je siyo mai a waje ya kawo shi najeriya saboda haka shi nnpc shi yake siyo mai ya kawo shi su kuma sauran kamfanona su siya a hannun shi saboda haka ina ma ka je ka siyo din bare ka fara tunanin cewa dala ta hau ko kuma dala ta sauka nawa za ka samu nawa za ka yi asara saboda haka idan an siyar nnpc ne idan an ki siyarwa nnpc ne su kuma nnpc din nan sun ce su suna da man nan sun ce suna da man nan a ƙasa su ba sa buƙatar yanzu nan da wata guda masu kawo mai to ina gizo yake sakar shine maganar da nake ta wannan eh, jirgin kananan eh, jirage da suke ɗaukowa daga shi babban jirgin ruwa wanda yake dakon man nan wanda shi ba zai iya zuwa gaba ba saboda sa saboda zurfin da yake yi a ƙasa ba zai iya zuwa gaba ba in ba haka ba sai ya ke dama akwai guri da ake masa yawanci inda suka ci gaba ana yin wani abu da ake cewa canal shine zaka ga an yi wani haƙa mai zurfi tsakanin unguwa ma da unguwa sai kaga jirgin ruwa mai girma irin wannan ya shigo ya ratsa to tanadi ake masa fisa bilalai saboda irin wannan ya kamata a ce da hukumomin musamman ma hukumar nimasa da take kula da harkokin sufurin jiragen ruwa ita ya kamata a ce ta sa baki ko kuma ta kirkiro wata wata doka da za a yi yin irin wannan a samu a yi wannan kanal din wanda jirgin zai mutso kusa sosai a yashe ruwan sosai jirgin ya zo kusa inda ba za a sha wahala ba wajen neman su irin waɗannan ƙananan jiragen ko kuma inda jirgi ɗaya zai je ya kwana ɗaya kafin ya je ya dawo wata wataƙila cikin awa uku awa hudu zai je ya ɗauko ya dawo saboda jirgin ya zo kusa wannan zai taimaka sosai kwarai da gaske idan kana yawo ƙasashen duniya mu da muka je kamar ingila muka je amerika duk mun ga irin wannan ka gane saboda haka ya kamata a ce najeriya ma ta bi sahu ta, yi irin wannan abin zai taimaka sosai gaskiya wajen magance karancin man fetur kamar wani kira zaka ga 'yan najeriya a wannan hali da ake ciki me ya kamata 'yan ƙasa su yi su ci gaba da addu'a su zira ido ko kuma akwai wani matakin da ya kamata su ɗauka to gaskiya a 'yan ƙasa ya kamata a ce sun matsawa shugabanni musamman shugabannin siyasa waɗanda zaɓarsa aka yi alkawarurka suka suka ce za su tsaya akan abin da ya shafi talaka to ya kamata a ce su amfani da wannan dama su ji su cewa wannan abin fa zai iya taɓa su a siyasance zai iya taba kimar su zai iya taba mutuncin su ya kamata su fito su kare musamman gwamnoni ana kuka da gwamnoni fi sabilillahi kawo yanzu tun da aka shiga waɗannan wahalhalu ba wani gwamna da ya fito yi wata magana kuma wajen wani nan ana cewa su suka ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari aka janye eh, tallafin man fetur ɗin nan sannan kuma su suke amfana da abin da ake samu daga man fetur ɗin nan amma eh, rahoton da muke samu gwamnonin arewa sun tashi sun tafi america da yawa ana ganin cewa wannan abin ba shi da wani muhimmanci su dawo su fuskanci waɗannan matsaloli da suke kamar idan za ka iya kwatantawa da abubuwan da suka faru baya an taɓa yin wahalar man fetur a lokacin hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe ta tashi ta riga bi gidajen mai ana bi ana dudduba tankunansu duk inda aka gani da mai kun kulle da gangan a hukunta ku wannan abin zai yi tasiri sosai musamman waɗanda ake zargin cewa suna da shi suka rufe zai yi tasiri idan gidajen man suka buɗe ko ba dan Allah ba mutane za su samu sauki To muna godiya sosai bisa wannan karin bayani da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu za kuma a rattaba mana subscribe da taba ƙararrawa da likes da shiya domin samun sabbin shirye-shiryenmu sai mun gamu a wani shirin na gaba.